بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرباته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قوم يوم شا بقي قوات رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على سند تقص وشا يوم قوات شدة ميلادية إلى ما من الأخبار sha biyu ga watan shida miladiya ta dubu da sha bakwai a wannan masallaci ja masjidul imam al-qayyim rahmatullahi alayhi mu ci gaba da tafiyar al-qur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma mai albarka watan ramadan ina fatan Allah ya mana jagoranci wannan shine majalisin guda ashirin cif muna bayani akan aya ta ɗari da bakwai da kuma ɗari da takwas ayoyin da suka yi ɗauraya a game da aya ta ɗari da shida a cikin suratun ba'ida a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda ake tsaye da shaida ta wasiyyi asali a tsaye da shaidu guda biyu daga cikin musulmai idan ba a samu musulmai ba a halin tafiya to babu laifi a tsaye da kafirai guda biyu suka kawo shaidar nan in ana da shakka a game da shaidar su cewa za su iya cin amana ko ci ƙarya ko ci ƙari sai a rantsar da su a sa su su rantse sannan aka bushe da su sannan mun ji bayanan da malamai suka yi a game da waɗannan ayoyi da fikirin da suke kunshe da shi muna bayani a ƙarƙashin maganar babban malami al'allama tun da ashur rahmatullahi alaihi da yake mana bayani akan me yasa shari'a musulunci ka yadda da shi da kafiri asali sai idan a hali na lalura a hali na lalura malamai da yawa sun tafi a tafsirin wannan ayoyi cewa babu laifi a tsaye da kafirai su zama shedu a hali na lalura amma halin da ba na lalura ba to ba a tsaida da kafiri ya zama shaida lalla mutum na ashu ya ce shaida karɓarta tsakkake wanda aka karɓi shaidar sani in wani ya zo yi maka shaida to ka tsarkake shi ka ce mutumin kirki ne shi ka ce shi bawan Allah ne to ka guri haka yake ba haka yake ba Allah ka karanta ayoyi guda biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن عذر على إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسدين وشيني الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه كتوى ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم yayin da ya kasance manzon mu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qadda annasa ya kirayi mutane ila dini zuwa gaban addinin fa a'rada anhu ahli kitabi sai waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara suka kauda kai suka kibin addinin annabinmu sallallahu alaihi wa sallam to tunda sun ki bin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yakunu ahlan an tuzakkiyahum ummatuhu lam yakunu ahlan an tuzakkiyahum ummatuhu to kafiran nan da suka karyata annabi sallama ai ba cancanta mu al'ummar sa mai su tsakake su ba sun karyata annabin ya halatta mu zakake su sun ce ba su yadda da annabin mu ba abin da ya zo da shi karya ne ba su imani da shi ba to kuma sai mu tsaftace su mu ce mun yadda da su abin bai kamata ba a hankalce a hankalce a kusa kusa sai wani ya ce bai yadda da babanka ba ya zazzagi babanka ya ce babanka mutum banza ne duk magana da babanka ya yi ƙarya ne wannan magana ƙarya ce shikenan kai kuma wata rana kana neman shaida sai ka kamo shi ta ce maka shaida kaga in ka ka ɗauko shi ka ce maka shaida akwai akwai akwai tuka da wawara shi ya ce babanka da abin da babanka zai faɗa ƙarya ne kai kuma yanzu kana buƙatar wanda zai maka shaida a gaban alƙali sai ka je ka ɗauko shi ka ce maka yi ka ce mishi ya maka shaida akwai hankali a ciki babu hankali a ciki to su sun karyata manzon mu sallallahu alaihi wa sallam kaga musu cancanta mu ke su bake wa tatimahum sidqi kuma bai kamata al'ummar annabi sama su siffanta kafirai cewa masu gaskiya ba shi yasa a shek muhammad bin salih al-husaini rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa ɗaya daga cikin sa da ya rubuta akan dabi'u kyawawa ya ce duk halayen da ake cewa turawa na da sunan kirki ya ce ƙarya ne ya turawa ba mutanen kirki ba turawa kafirai ba su da gaskiya turawa kafirai ba su da amana amma za ka ga mutanen mu sai in ma an tashi mu sai ce kai ai tsara gaskiya kamar baturi tsara lokaci kamar baturi dan lalacewa ce mutanen da Allah ya siffanta su da cewa kazamai ne su abna'ul qiradati wal khanazi ya za a zama mutanen kirki Allah ya la'ane su annabawan Allah sun la'ane su ya za a zama mutanen kirki ba za su zama mutanen kirki ba kai dai ka yi mu'amala da su a iyakan inda za ka iya mu'amala da su amma ba mutanen kirki ba ne so daga duk abin da za su kawo maka in sun sa maka sun zo maka da shi da su ga gaskiya to ka tsaya kai bincike a kansa in kana da hankali ba za ka daɗe ba za ka gano sharrin da ke ciki an shi yasa bahaushe yake da gaskiya yake cewa nasara ba a gane tsiyarka sai za ka gida wasu yawancin mutane suka faɗi wannan karin magana amma ba su san abin da yake nufi nasara ba a gane tsiyarka sai za ka gida sai ya gama kuntika tsiye shi lokacin da suke mulkin mallaka a kasashenmu mulkin mallaka na su zo su shigo cikin gari Tun da yanzu suna mulkin mallaka ba yi mu suka yi ba su ba mu yanci ba har yanzu ba mu da yanci a duniya idan suka zo za su yi ta kuntika tsiyarsu har ma su nuna cewa kirki suke musu amma sai ranar da za su bar gari rana ake gane bala'i wasu kuma sai sun tafi sannan ake gane sharrin da suka kunta akwai ɗaya daga cikinsu da ya rubuta littafinsa cikin waɗanda suka mallaki iraki yake faɗi a cikin littafinsa ya ce mukan kulla sharri sai bayan shekaru ɗari biyar sannan waɗanda muka kulla mawa jikokin jikokinsu za su gane sharrin da aka kulla su kakannin kakanninsu an kulla sharrin bai shafe su ba sai bayan lokaci mai tsawo shekara bayan shekaru ɗari biyar sannan sai jikokin su ci gajiyar wannan sharrin da turawan suka kulla su ne waɗanda Allah ya mana bayanin ayoyi masu yawa fa Allah ya bayani kan sharrin waɗannan mutanen amma ya mutanen ba suke komawa to ne malam Ibn ashur ce, kenan ba su cancanta mu tsarkake su ba mu kuskanta su bi sirki da gaskiya wa da kadzabu sunana. alhali sun karaita manzon wanda ya karaita manzon mu kuma sai mu gaskata shi ko ba su cancanta su yi mana shaida ba wali anna man lam yakun dinuhu dinana sannan wanda addinin shi ba irin namu bane la nakunu alimina bi hududi ma yazahu anil kadhib fi khabari mu ba za mu san waɗanne ka'idoji yake amfani da su wajen abin da zai hana shi ya ba da labari na ƙarya a maganganunsa kun ga mu na so san mu cikin suke da bayani a game da yin ƙarya cewa ƙarya haramun ce ƙarya tana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai cikin manya-manyan zunubai ko ƙarya na gaba-gaba kaga addinin mu ya hana mu to shin su kafirai muna da wata hujjar da zamu zo mu kafa da ita mu kafa ta da ta bamu dama mu iya gane cewa za su iya gaskiya mu da ita mu muna da ƙa'idoji a cikin addininmu da suka hana mu yin ƙarya nasosan ƙur'ani ga sunan da yawa su yi bayani har ma masu ƙarya an ce kaka kasance tare da su ka zama tare da masu gaskiya sannan la'ana ake yi ga yin ƙarya Na nasosan hadisai na annabi sama sun zo sun tsoratar da mu a game da ƙarya malamanmu magabata sun gina ƙa'idoji tabbatattu wajen waye za a karfi labarinsa waye ba za a karfi labarinsa ba a hadisi da tarihi ba kowa ake zuwa ya faɗa ya ce haddasani haddasani a karba ba Wani ya bani labari wani ya bani labari akwai ƙa'idoji na karɓan hadisi akwai ƙa'idoji na karɓan sira da tarihi idan mutum ya zo ya ba da labari cewa abu kaza annabi sama ya ce ku sai an bincika sai ya cika ƙa'idoji da shari'ar musulunci ta sa sannan za a karɓa su ba su da wannan a cin addinin kaga ba mu da tabbas ya za a iya zama mana masu shaida ba za su iya zama mana masu shaida illa alla fi dinihi ma yubihu lahu al ba. domin kila ba a cin addinin shi akwai abin da ya halatta mai gaskiya a wajen sigiya ba halatta ce ba suna shan giya su ba domin a cin addinin mu giya halatta haramun ce to yadda giya take kila halas a addinin kila ma ƙarya ta zama halas a cikin addinin mu kokari yana ɗaya daga cikin akbaru azzulu tana cikin mafi girman zinubai annabi sallama yana lissafa zinubai da yazo zai yi bayanin ƙarya a kishin gida yake fa kana wa kana an rajalata annabi sama kishin gida yake yana bada bayanai a game da manyan zinubai da yazo zai yi bayani akan ƙarya sai ya miƙe saboda mahimmancin magana ala wa qawlu suri wa shahadatu suri ala wa qawlu suri wa shahadatu suri ala wa qawlu suri wa shahadatu suri hatta kunna laita sakat annabi sama mai rika nana tawa yana cewa kaga magana ƙarya qawlu suri kenan wa shahadatu suri kaga shaidar sir shaidar ƙarya annabi sama sai da ya faɗa haka ya nana ta so uku a wata riwayar ma mai riwaya ce fa ma zala yukarrihuha annabi bai kushe bai na tananatawa ala wa qawlu suri wa shahadatu suri hatta qulna laita kutakata har sai da muka cika. da ma ji annabi ya shiru haka nan ai mun gane mun gane girman ƙarya to su ba su da wannan cin addini kaga ashe ba su cancanta su zama mana masu shaida ba sai idan lalura ta kama ita kuma abdurura tubihul Mahdura ko abdurura tubihul mahzura lalura na halatta haram shi yasa aka halatta cin mushi in mutum ya shiga cikin mazi fa al-imam ibn hazm al-zahir rahmatullahi alayhi a cikin al-muhalla bil ata yace da mutum yunwa za ta kama shi a jeji ya ki cin mushi kuma ga mushen ya sama har ya mutu yace yu'tababu muntahiran za a dauke shi a matsayin ya kashe kansa kun gani ko ashe zarura ce za ta sa a jawo kafiri a ce ya yi ma shaida shi ya sa malamai na wannan zamanin da aka musu tambaya a kan mutanen da suke zaune a ƙasashen kafirai kamar amerika kwanakin baya suka yi zaɓe kamar faransa kwanakin baya suka yi zaɓe ingila sun yi majalisa sun yi zaɓen majalisa kwana-kwanan na kirajin a wannan a a satin da ya gabata duk sun yi zaɓe ko to musulmi na zaune a cikin wannan ƙasar kuma ba a takura masa ba yana da dama yana da masallaci yana sallarsa kan ma makarantu yana kafawa to shin ya halatta ya yi zaɓe idan lokacin zaɓe ya zo malamanmu suka ba da fatawa suka ce eh ya halatta domin shi yanzu rayuwar da yake yi rayuwa ce ta lalura zaman shi da yake a ƙasar kafirai rayuwa ce ta lalura so da ka ya halatta sai ya duba ya ga a cikin kafiran nan waye fi sauki wane ne ya fi sauki an tsaida misali jami'iyu biyu sun tsaida kafirai dama kasar kafirai ce ba ka tsammanin musulmi ya fito takara a babi na tsaida shaida sai ya kalla a cin kafirai nan wane ne ya sauki sauki da baki wulik gara baki baki sai ya zaɓo baki baki ya zaɓa kun gane ya wannan ita ce ka'idar musulunci amma asali kafirai ba a tsaida su shaida ba sa ba da shaida a ansa a hali na lalura mun faɗa kuma cewa malamai sun ce al-intikhabu shahadatu zaɓe da ake na shugabanci a irin wannan zamanin namu shaida ce take ba da game da mutum da, ka zaɓi ka ba da shaida ga mutumin da ka tabbatar da ranar gobe kiyama da izinin Allah za ka iya tsayawa gaban Allah ka kara kanka cewa da ka zaɓe shi Allah ka sa mu gane wa bi khassatin idza kanat shahadatuhu fi haqqin liman yukhalifuhu fi din musamman ma kuma wannan kafirin zai ba da shaida ne a kan hakkin wani wanda ya saba mashi a cikin addininsa kila idan ɗan uwan shi ne kafiri ya faɗi gaskiya amma in musulmi zai ma shaida to da wuya ne iya faɗin gaskiya saboda abin da yake ɗauke da shi na makirci da kulli da ya kulla ta kiyayya a cikin zuciyarsa fa na ahidna minhum annahum la yatawakhawna lihtiyata fi huquqi man lam yakun min dinihim domin mun sani qur'ani ya bamu labari cewa kafirai ba sa jin kunyar su tauye haƙƙin wanda ba addinin su yake ba qur'ani ya faɗan mana duk da ya kasa ya ya kasa su gida biyu ne min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل Allah ya kasa ahlul kitabi gida biyu yace daga cikin akwai wanda man in ta'amantu bi insari yu'addi ilai akwai wanda in ka kulla amana da shi ka ba shi maɗuɗuwar dukiya ita ce kinsa dukiya mai yawa irin kudaden nan da zaka ji ana faɗin biliyan to su ne ake ci musu kinsa dukiya maɗuɗuwar dukiya to a cikin kafarai, ahlul kitab akwai wanda idan ka ba su irin wannan dukiyar amana za su tsare maka ita su fitar maka da ita ga misali nan muna gani ko ɗazu da muka ce a shirin wasu taimin ya kore a ce su suke da gaskiya ana magana umumin su ne amma a daidai kun su za a iya samun misalai kuma a aikace an gani akwai waɗanda suka rike amana sun yi shugabancin al'umma a ƙasashen su sauka gidan gidan haya ma wasunsu an san ana kirga kayansu a matsayin shugabannin ƙasa wasunsu ana ana ana dukiyoyinsu sukan sadaukar da su ga talakawa ɗaiɗaikun su ana samun irin haka to ƙur'ani adalci yake ƙur'ani baya koya mana mu rufe ido da baki dai mu ce ba ne gaskiya a cikin al'umma ba ne amana a'a in wata al'umma ta shahara da cin amana a babi na umumi na gamewa sai a ce al'umma kaza akwai cin amana amma a cikin su kuma akwai mutumin kirki to haka qur'ani ya koyar da mu a cikin su akwai wanda idan ka ba shi ajiyar dukiya mai yawa yu'addi ilai sai da maka da ita amma akwai wanda in dinare dai ka ba shi ajiya to ba zai da maka da shi ba sai idan ka tsayu ya ga kai ma ka san duniya ka iya jan ido to daga nan sai ka ga in ka ba shi zai da maka da shi suna da ka'ida sun ce laisa alaina fil na tabi babu laifi idan mun ci dukiyar musulmi al ummiyun sune musulmai al'ummiyun a wajen su sun ci al'ummiyun waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba to mu suke nufi a cikin littafin su na makirtin su da suka rubuta ya gudawa suna kiran mu da gentile ko goyim gentile ko goyim a tarjaman larabci za ka ga ana fassara da al'ummiyu bai da qur'ani ya bai to bai hude a wajensa cin dukiyar wanda ba bai hude ba halasci idan za a ci dukiyar wanda ba bai hude ba halarci amma dukiyar bai hude, to haram ce shi yasa aya ce aya ce a cikin attaurar da suka canza a cikin attaura old testament aya ce take bayani akan cewa riba tsakanin bai hude da bai hude ba ta halarta ba hude ya ba bai hude bashin dubu ashirin ya ce in ya tashi biyan su zai biya shi dubu ashirin da biyu bata halarta ba amma idan ba tsakanin ba hude da ummiyi wanda ba ba hude ba to ta halarta ya halarta ma ya ce masa ga dubu ashirin na ranta maka idan ka tashi biya na nan da wata ɗaya dubu arba'in za ka bani ne abin da ake gudanarwa yanzu a duniya irin su world bank irin su imf irin su paris club irin su london club waɗannan mu'assasat maliyya naqdiyya masu ba da bashi masu ba da lamunin nan irin yadda kaga suna mu'amala a yau suna dabbaka suna aiwatar da abin da suka yi kudirta ne a zuciyarsu aqidar su ce ta imaninsu a cin addininsu. su ire-iren waɗannan mutanen Ka ga ashe ba adalci bane a zaci cewa shari'ar musulunci za ta tsaye da su shi masu yin wannan nufin a zuciyarsu amma a babi na lalura in an rasa wasu su ba yadda aka iya sai a ɗauke su a matsayin ne a matsayin cin mushi sai ya zama muna da ka'ida kenan ishhadu ghairi almuslimina fil wasiyyati ala khilaf alqa'idati almustamirra a tsaye wanda ba musulmi bai zama shaida a wasiyya sabanin ka'ida ce ta asali ka'ida matabbaciya ka'ida matabbaciya bai halarta ba amma idan an rasa musulmi wanda zai shaida to babu laifi sai a ɗauko su a tsantsan tsamo su a gan waye a cikin su suka fi sauki sai a tsaye da su shaida abinda malam ibn ashur ke son fahimta a yau muna cin muna rayuwa ne a wata duniya da sukan musulunci ake yan gidan musuluncin ma sai suka ɗauko kuce kuce musulunci suna su yan gidan musulunci musulunci bai kukuta a hannunsu to ina ga waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba musu waɗanda suke cikin musulunci su suke ɗauka wasu kuce-kuce musulunci suna buga musu bindigogi suna fasa su dole ne a riga irin wannan bayanin wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya sa ba za mu karbi shi da kafiri ba sai idan da laluwa. idan da laluwa to babu laifi sai ai kar mu manta kuma wasu malamai sun tafi ma cewa su ba wannan laluwa. al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi su fahimta ko da laluwa ma ba za su yi da kafiri ya zama shaida to amma wasu malaman sun saba musu daga cin tabi'ai da kuma wasu malamai waɗanda suke tabi'i da waɗanda suka zo bayansu. Allah ƙara mana fahimta wannan shine bayanin da ke da alaƙa da waɗannan ayoyi da suke bayani akan rubuta wasiya a lokacin da mutum zai mutu da kuma tsaye da shaidu guda biyu idan ya rubuta wasiyar asali su zama musulmai idan ba su zama musulmai ba su zama kafirai in an yi shakka a game da shaidar tasu a rantsar da su idan ma gabaki ɗaya ba a yi da shaidar tasu ba dangin mamaci su miƙe su bi su karyata su su rantse cewa shi da suka bada karya ce sai a yi wurgi da maganar su a ɗau maganar ɗan uwan mamacin mai wasiya Allah ganar da Allah ta'ala ce yau mai yajma'u Allah يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا malaman da suke bincike akan ilmu munasabatil ayi was suwar malaman da suke cewa kowace aya tana da alaka da wacce take kafin suka ce alakan wannan aya da za a karanta mana yanzu ko mala ya karanta za a fassara ta alakar ta da ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya mana bayani akan wasiya da yadda ake rubuta shaida da yadda ake karban shaida akan wasiya sai Allah ya rufe ayoyin wasiyar sai ya ce wattaqullaha wasma'u wattaqullaha ku yi taqwa ku aiwatar da waɗannan hukunce hukunce na Allah wasma'u sannan ku saurara ku ji ku bi al-imam ibn jarir al-tabari a cikin waɗannan malaman yace kamar akwai takdiri sannan wahadaru yawma yajma'u Allahu sannan ku ji tsoron ranar da Allah zai tara manzanni kenan wannan ayar tana ƙara ɗauraya ne a game da ayoyin da suka yi bayani a kan tsaye da shaidu a game da wasiyya wattaqullaha wasma'u amma sai aka ƙara ta sai aka ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin to akwai fi'ili da aka yi umarni sai aka ce wahdahu sannan ku yi kaffa kaffa da yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tsaye da manzanni fa Kulu, sai Allah ya ce ma manzannin nan ma za ujibtu me aka amsa muku me aka amsa muku qalu sai manzannin Allah ta ce la ilma lana ya Allah ba mu da ilimi ba mu da ilimi ba mu sani ba innaka lallai kai anta kai ne allamul ghuyub masana gaibo ba abubuwan da suka fake waɗanda ba a san su ba kai kai mun ji cewa malamai sun ce munasabar wannan ayat da waɗancan shi ne wannan wahdahu ay wahdahu yawma yajma'u Allahu rusula ku ji ranar da Allah ku yi kabba kabba ku ji tsoron ranar da Allah zai tara manzanni ba manzanni kawai Allah zai tara ba Allah zai tara duka mutane ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ونفخ في الصور فجمعناهم jama'a. zalika yawmun majmu'un lahun nas ranar gobe kiyama ranar da za a tara mutane gabaki daya wa zalika yawmun mashhud kuma rana ce da kowa zai ganta balo balo zai halarce ta sannan Allah ta'ala ya ce zalika yawmun taghabu ranar kamunga ranar kamunga aka tara jama'a ranar wanda ya kasuwanci karya zai gane ba zai ci riba ba a ranar to shine Allah ta'ala yake ba mu labari yake cewa guji wannan rana ku tsorace ta tun kafin ta zo saboda haka daga cikin alamar kuna jin tsoron ranar tashin alkiyama ku tsara wasiya ku tsara shaida a game da ita ku tsara yadda ake rubuta wasiya kada ku yi ƙarya kar ku ci amana a cikin wasiya da shaida a game da ita al-imamu ibn kathirin ad-dimashqi rahmatullahi alayhi yake cewa a cikin tafsirin hada ikhbarun wannan labari ne amma yukhatibu Allahu bihi al-mursalina abinda Allah ta'ala zai yi ma sa magana da shi nan Allah yana ba mu labari ne zai ce ma manzanninsa yawmal qiyamati ranar gobe al-qiyama amma ujibu bihi min umamihim a game da abin da suka samu na amsa daga al'ummatansu alladina arsalahum ilaihim waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko su zuwa wajensu Allah zai tambayi manzanni amma tambayar kai tsaye ba manzannin ake nufi ba ana nufin amsar tambayar su waɗanda aka aiko mu da aka aiko manzanni a wajen mu mu amsa take shafa domin su manzannin Allah Allah ne shaida su Allah ne shaida su cewa sun isar da sako gabaki ɗaya ba su yi kwanja ba ba su yi tsumbure a cikin isar da sako ba sun isar da saƙon Allah duka duka sun isar ko tambayar ta shafe mu ne mu ake mu ne tambayar amsa ta shafa al-imam ibn kathir ya ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wala naqussanna alaihim bi'ilm وما kunna غائبين wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wallahi Allah ya rantsi yace sai mun tambayi alladhina ursila ilayhim waɗanda aka aiko musu da manzanni mutane ke sai an tambaye mu wala nas'alanna al-mursali sannan kuma za mu tambayi manzannin tambayar da za a mana mu mabiya manzanni akwai waƙifuhum innahum mas'ulu za a tsaye da kowa duk da ayar tana magana akan kafirai ne amma umuminta yana shafa kowa sai an tsaye da shi an masa tambaya sai an tambaye kama za a jabtumul mursali me kuka amsa ma manzanni sai an yi tambaya sannan kuma za a yi tambayoyi guda hudu hadisin al-imam tirmidhi rahmatullahi alayhi la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i kafar wani ba za ta rushe filin tashin alkiyama ba sai an masa tambayoyi hudu an umri fi ma abna afna sai an tambayi mutum a gaba da rayuwarsa ga gabaki daya ya karar da ita tun daga ranar da mutum ya balaga aka fara rubuta masa alhaki ko lada to daga ranar za a fara masa bincike har ranar da ya mutu an umri fi ma afna wa an shababihi fi ma abla sannan za a tambaye shi kuruciyarsa da Allah ya bashi kuhuciya ya zama matashi lafiyayye Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi lafiyar gabobi me da waɗannan gabobin nasa dan tambaye shi matashi kuhuciyar mutum fi ma'abla a me ya tsufar da kuhuciyar tasa a ƙwallo da kallanta da bugata ko ko a shashanci da lalacewa ko ko rayuwa ya kai ta alhairi ko ku a shaye-shaye ya karar da wannan kuruciyar tasa sai an masa tambaya kuruciya na ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya ma ɗan adam kuma tana ɗaya daga cikin matakan rayuwar ɗan adam da suka fi haɗari shi yasa tuntuni suke cewa wa sharru hisalil mar'i kuntum wa atinu fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu adina ce mafi haɗari mafi sharrin rayuwar da ɗan adam ke tsintar kansa a cikin in ba Allah ya ke shi ba kuntun wa adinu shine lokacin da mutum yake kuciya da kuma lokacin da ya zama tsoho shine sai ce fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu adina ni gani na wuto na zama matashi na wuce rayuwa ta kuciya ma yanzu gani na zama tsoho in zan miƙe sai na dafa ba zan iya tashi da kaina ba to sai an tambayi mutum kaga wa an shababihi fi ma ablaha kenan sannan wa an ilmihi fi ma amila bihi za a tambaye shi game da iliminsa me yayi aiki da shi da ka koye ilimi mai kai da shi al-ilmu imamun wal amalu tabi al-ilmu wasilatun wal amalu maqsiduhu ilimi hanya ce da ake kaiwa zuwa ga aiki ko da ka koyi ilimin kayi aiki da shi sannan wa ammalihi min aina kasaba wa fi ma anfaqa dukiya kuma tambaya biyu ya ya same ta ya ya kashe ita za a masa tambaya biyu ce dukiya ya ya sama halat zalla ko ko halat haram ya ki halat ya ki haram wanda ya riga zuwa kaga min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu sannan yayi amfani da dukiya yubazziru ma yasha'u wa la yubali asuhtan kana dhalika am halala kawai ya rika bazzarar da dukiyar ta ce da ya ga dama ba halal ba haram ko ko a wajen bin Allah ya tafiyar da dukiyarsa kun ga waɗannan tambayoyi saboda haka balanas alanna ladina ursila ilaihim kenan sai mun tambayi waɗanda aka aika mawa mu al-mursalu ilaihim kenan mu ne waɗanda aka aiko mu manzanni wala nas'alanna al-mursalin sannan su kuma manzan za mu tambaye manzannin za mu tambaye su tambayar da za a ma manzanni ma za ujibtu wata amsa aka ba ku da kuka je kuka kira mutane annabi nuhu alaihi salam dubu ba shekara dubu ba thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra da dare da rana ba yi da aiki sai da awa uba zai mutu ya yi wasiya ga 'ya'yansa cewa to wannan tsohon kai hankali da shi su ma gama rayuwarsu su yi ma 'ya'yansu wannan tsohon ku yi hankali da shi mu ma iyayenmu sun yi mana wasiya game da shi wannan tsohon haka haka shekara dubu ba hamsin yana da awa amma fa ma amana ma'ahu illa qalilun ɗan kaɗan suka yadda da shi suka yadda da shi suka yi imani da shi gani sannan Allah ta'ala ya ce fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah ya rantsuwa ce wallahi dukkanin su sai mun tambaye su amma kanu ya'malu a game da abin da suka kasance suna aikatawa sai an yi tambaya kun ga duk waɗannan sai malam ibnu kafir sai ya ce wa qaulur rusuli la ilma lana wannan amsar da manzanni za su da su ce ya Allah ba mu sani ba ba mu da ilimi ƙala adadin min al'ulama malamai da yawa suka ce ma ƙalu dalika min hauli dalika yau'." manzanni za su faɗa su ce ya Allah ba mu sani ba saboda hudewa tsoron ranar tsoron ranar ba wai akwai waliyan da su ba su jin tsoron ranar tashi alkiyama wai su cewa suke Allah kai su ranar kiyama da ka su su kiyama ba su jin tsoron ta manzannin Allah suna jin tsoron ranar tashi alkiyama har za su bude wajen ba Allah amsa Allah ya tambaye su ya ce ma za ku jibtu wata amsa aka ba ku ce la in balana innaka anta allamul ghuyub ya Allah ba mu sani ba kai ne masanin gaibi to wane ne a ranar ba zai ji tsoron ranar tashi alkiyama ba babu wani kai mata tanadi tun a duniya to magana farko ce amsa a magana farko kenan malamai sun yi maganganu guda uku me yasa idan Allah ya tambayi manzanni ya ce ma za ku jibtu za su ce la'in malana Allah ya ce wace amsa mutanen ku suka ba ku waɗanda aka aika ku zuwa wajen su wace amsa suka ba ku to sai su ce la'in malana innaka anta allamul ghuyub malamai sun yi maganganu guda uku al-imam ya kama magana farko cewa za su ce la'in malana ne ba mu sani ba saboda mai min hauli dalikal yau ne saboda tsoron wannan ranar yanzu idan ɗan sanda 'yan sanda su ɗara mutum suna mushi tambayoyi wani sai ya ba da amsa da bai sani ba ɗan sanda sai kai ne kaza ya kasa ma faɗi sunan shi ya sunanka ya kasa faɗin sunan shi wannan mota waye ya kasa faɗa saboda rudewa yan sanda ba suka tsaye da shi yan sandan duniya wannan a filin tashin alkiyama Allah zai mu manzanni tambaya sai su rude ce ya Allah la ilma lana Allah ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da yake a baki magana farko ce wakila magana ta biyu kuma dalilin da yasa suka ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ai ma za amilu ba'dakum wa ma za ahadathu ba'dakum kamar Allah yana tambayar manzanni ne ya ce bayan kun tafi me mutanen ku suka ci gaba da yi kowane annabi idan ba a halakar da mutanensa ba so tari Allah yakan ɗauke shi a cikin su ya rasu ya basu ko kamar manzanmu sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya sa ya rayu a a cikin al'ummarsa shekaru 63 shekaru 23 a matsayin manzo annabin Allah arba'in kuma kafin ya zama manzo to waɗannan shekaru 23 su ne Allah yake zai tambaye shi da kuma cewa bayan ya rasu to me muka ci gaba da yi shin mun ci gaba da addini wasu malaman suka ce tambayar da Allah yake musu kenan saboda haka sai su ce me sai su ba da amsa su ce la'il ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah wallahi ba mu san abin da suka rika yi ba bayan ba ma ko ko wani annabi zai ba da labari a game da abin da al'ummarsa suke yi bayan rasuwarsa ai bai sani ba ya riga ya basu akan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mu akan ya ce mana mai taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha ka nahariha la yazibu anha illa halikun yace ni na ku ala al-mahajjati al-bayda akan hanya wacce take fara kwal ba datti al-qur'ani da sunna taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati na ban muku abubuwa guda biyu har abada in kuka rike su ba za ku bata ba littafin Allah da sunna bayan ya tafi annabi sama yana rasuwa aka samuwa aka samu murtaduna wasu suka ce sun ba addini suka yi ridda sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya yake su wasu suka tuba wasu kuma suka ki tuba aka kashe su a matsayin arna annabi sama zai iya bada labari ba zai iya bada labari shi yasa za gani annabi isa alayhi salam amsar da zai bada kenan wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ke ni dai na basu lokacin da nake da rai mabiyan nan nawa na san su akan gaskiya ce amma bayan na rasu ya Allah kai ka rika sa musu ido ka kula da su ban san abin da suka aikata ba bayana to sai aka ce magana ta bi ita ce wannan cewa manzannin nan sun ce la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da yake a baki mun gane ai magana ta bi ce sannan shi ne sai malam eh, malam malam malam ibn kasir sai yake cewa rawahu ibn jarir al-imam ibn jarir ya ya ambaci wannan magana Sun ikhtarahu ala hadhihi al-aqwal al thalathati sannan kuma sai ya zabi wannan magana ta zama ita ce magana da yafi da tafi daidai a cikin maganganu guda uku da aka yi wala shakka annahu qawlun hasan wannan magana tabbas magana ce mai kyau magana ce mai kyau Allah ya musu tambaya suka ce ya Allah ba mu sani wasu kuma suka ce innama qalu zalika ta'ajjuban lillah sun faɗi haka ne a matsayin ladabi ga Allah ai Allah ya fi su sani Allah ya fi su sani to Allah ya tambaye su yace me aka amsa muku sai suka ce la ilma lana ya Allah ba mu da ilimi ba mu sani ba innaka lalle kai anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibi so da ka fi mu sanin me suka yi to su ne maganganu guda uku magana farko sun ce la ilma lana ba mu sani ba saboda me saboda tsoron tashin alkiyama magana ta biyu sun ce haka ne saboda ai tabbas ba san abin da aka yi ba bayan su. magana ta uku kawai sun faɗa haka ne saboda ladabi ga Allah sun mai da ilimi zuwa ga Allah kamar a maka tambaya ne ta ce Allahu alam mun gane in aka ma malami tambaya sai ya ce Allahu alam ladabi Allahu alam annabi saman an masa tambaya shi ma yakan ce Allahu a'lam har ya a masa wahayi kun ga wannan kenan al-imam al-sheikh wahbat suhaili yace al-ayat wannan ayar istimraru fi at-tahdid wa at shi gaba ne da tsoratarwa da daka tsawa a game da al'amarin wasiyya. Ka ba da an amara bi bayan a waɗancan ayoyin Allah ya umarni da cewa a yi takawa a ji tsoron Allah a tsara dokokinsa a guji saba masa wa hazzara min ihfa'i shay'in min al kuma Allah ya tsoratar da mu a game da ɓoye wani abu na wasiya a wurairi ha ko makamancin wasiyya a kira ka shaida ka kiba da shaida a ka ki faɗin gaskiya to bayan Allah ya haka aqaba zalika bit-ta'dir min al kitab yawm al-qiyamah sai kuma Allah ya biyo baya da bayani a game da tsoratarwa a game da hisabi ranar gobe kiyama cewa duk wata shari'a da aka yi a duniyar nan ko aka je gaban Allah sai an sake wannan ka'ida ce mai muhimmanci duk shari'a da aka yi ta a duniyar nan aka je lahira gaban Allah sai an sake sabuwa in an yi daidai sai a tabbatar da ita in ba yi daidai ba a kwanta wancan a wanda ya yi ta ba kan gaskiya ba a bashi laifi a ɗora masa zunubi wanda yake kuma a kan gaskiya a tabbatar da tashi duk shari'ar da aka yi shi sa kake ganin wasu daga cin magabata suka guji alƙalanci akwai daga cin magabata idan za a naɗa shi alƙali haukacewa yake cikin tabi'ai in za a naɗa shi alƙalanci kawai sai fara dokin kara babban malami da naɗi da malin malin kawai sai fara dokin kara ya bi layi kawai yana dokin kara an ce za a naɗa shi alkali sai an naɗa sai a ce ya haukace junna ya za a naɗa mahaukaci alkali ai da ilimin shi ba a naɗa shi ba to ya haukace idan aka gama naɗi aka naɗa alkalin sai ya dawo ya ci gaba da karantar da ɗalibai saboda bala'in da ke cikin alkalanci manzon sama ya ce duk wanda aka shi alkalanci faqad ubiha bi ghairi tikinin an yanka shi ba wuka duk mutumin da aka nada shi alkali to an yanka shi ba wuka sannan kuma alkalai uku ne guda biyu ta za su ɗaya ne zai je aljanna qadin arafa alhaqqa wa amila alkalin da ya san gaskiya ya karanta ilimi kuma ya zo ya yi alkalanci akan gaskiya aljanna amma ‘yan wuta guda biyu, ƙafin arafa haƙƙa falam ya amal bihi, alƙalin da ya san gaskiya amma ya rika cin hanci cin hanci ai cin hanci babban shafin alƙalai ce a je chambers a shiga chambers to shi ke to kai baka san abin da ake yi ba ne eh? ana ta bayani so kuke sai an zo gaba sai an zo gaban jama'a sannan qadin lam ya'rif al-haqq alƙalin da bai karanta ilimi ba kawai jahili shi kenan sai da ɗauko shi can ba shi alƙali shi ya sa da ba a naɗa alƙali sai ya tsufa matashi a ɗauki matashi a bashi alƙalanci a bashi high court ko a bashi magistrate ko a kai shi supreme court ko a kai shi court of appeal ai sai ya yana jin kuruciya ga komai ga komai ko da a musulunci sai ka ga alkali sai ya yi shekaru ya kai shekara saba'in mai tuhfatul hukami sai da ya kai shekara arba'in sannan aka nada shi alkalanci shi yasa a mukaddimar sai yake cewa wa ka ba da an buritu bil Ba da shababi marra wanka ba. Ya ce an nada na alkalanci dalilin da ya sa na rubuta wannan littafin nawa na rubuta shi ne don ya taimakan kuma ya taimaki alkalai yan uwana na rubuta littafin ne bayan an jarrabe ni da musiba alƙalanci ba da shababin marra an ne ba, bayan kuruciyata ta ƙare na tsufa amma mu a Najeriya in mutum kai shekara saba'in sai ya ritaya a musulunci daidai lokacin ake neman shi alƙalai tsofaffi ake son a gani zama alƙalai ba son zuciya a tare da su tunanin su lahira tunanin su kullum su sallah su azumi sai ya zo kotun shi ma kullum azumi yake ma ci abincin abincin ba daɗin shi yake ji ba tunanin shi lahira sannan ilimin sa ya cika ya karanta ilimin littafi ya karanta ilimin rayuwa ilimi biyu ne akwai ilimi a littafi akwai ilimin rayuwa to shi dan shekara saba'in ya karanta na littafi da kwandame mangila duk takarda ta cinye littafi ta cinye idan sannan kuma ya tar rayuwa ya ga can ya ga can ya ga can ya yi gwagwarmaya ya yi hulɗa da mutane kala-kala ya san halayen mutane to da ka duk wanda ya zo ba zai layance ba kun ga kun ga kun ga shi yasa ka a ka a boye shaida to sai Allah yayi haka sai ce ai ittaqullaha wattaqu da'iman yawma yajma'u Allahu rusula ku ji tsoron Allah ko da yaushe ku ji tsoron ranar da Allah ta'ala zai tattara manzanni shine sai az zuhairi wahbatu az rahmatullahi alaihi sai yace wa adatul qur'ani al-qur'ani yana da wata al'ada annahu idza zakara anwa'an katiratan min ash-shara'i wal ahkami idan ya ambaci wasu nau'ukan hukunce-hukunce da shari'o'i wata kalifi da kuma nauyin da ya dora ma bayi kama da huna kamar yadda ya ambaci bayanin wasiya da yadda ake tsaye da shaida game da ita atba'a haɗin ma bil ilahiyya in ka ba Kur'ani da haka zaka gani idan Allah ya faɗi wani hukunci sai kuma yazo ya tabbatar da sifarsa ko ya faɗi cewa abauta mashi kadai shine al-ilahiyya domin a nuna maka shari'ar musulunci haɗa take da tauhid ba a raba su shi yasa masu yan secularism masu zan su raba addini da rayuwa yan secularism su ne masu cewa kawai ka bauta ma Allah a masallaci ka yadda Allah ɗaya ne amma da an zo maganar mu'amala ba Allah ana magana kasuwanci a kai wannan magana ce ta business harka ce ta business harka ce ta economic kai malam ka karanta economic ka karanta business wai a nan Allah bai da cewa a kudin shi in ana in dan siyasa ne ana masa a ah, malam ka shiga siyasa ha ai ba wanda ya san siyasa sai malami shi da yake da ayoyin siyasa na musulunci da suka yi bayani a kai kaga shine wannan to su ne secularists al'almaniyun masu son su raba addinin mutane da rayuwarsu ko haɗa suke shi yasa in Allah ya faɗi wani hukunci na shari'a sai kuma ya bi shi da tauhidi wa in ma bi sharhi ahwali anbiya ko kuma sai Allah ya zo ya bayanin halayen annabawa kaga shi ma tauhidi domin ba yadda zaka ka zama mummuni baka yadda da manzanni ba aw bi sharhi ahwali qiyamati ko kuma Allah in yayi bayanin sai ya zo ya yi bayanin lahira domin a nuna maka cewa duk waɗannan hukuncen da Allah ya dora su a duniya in ka bi su ranar lahira ka tsira in ba ka bi su ba kuma ranar lahira mutum ya sha wahala Allah shi kyauta da yu'acci da ma kaddama Allah yana yin haka ne domin ya haifafa abin da ya gabata an gama bayani kan kan kan sallah ko ciniki ko bashi sai kai kuma an zo an yi bayanin tauhidi kaga ayar bashi mai tsawo da Allah ya gama ta ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim riba kage ni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kage riba aka gama bayani kan amma sai aka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to haka Qur'ani yake da wannan sala in yi bayanin hukunci to daga baya kuma sai ya zo ya faɗi wani abu na tauhidi وهنا أتبع الشرائع بوصف أحوال القيامة a nan salon da Allah ta'ala ya amfani da shi na magana shi ne bayan ya mana bayani akan shari'o'i ku duba su tun farkon azumin nan tun farkon tafsirin mu a bana hukunce hukunce muke ta ji hukunce hukunce ake ta mana bayani an yi mana bayani kan hukunce hukuncen hukunce hukuncen da suka shafi hadaya ko da hukunce hukuncen da suka shafi bayanin ka'aba da farauta da hukunce hukuncen da suke da alaka da wasiyya bayan da an gama shi kenan sai Allah kuma sai zai bayanin lahira yawma yajma'u Allah rusula fa yaqulu ma za ujibtu qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ثم ذكر في الآية بعدها أهوال إيسى عليه السلام لكن لو آية ذات سوى بيانا عن النبي إيسى داعي har mu gama wannan sura insha Allah ta'ala bayanai ne da suke da alaka da Annabi Isa alaihi salam Allah ƙara masa da shi da annabin mu daraja da tsira Allah ya rufe aya ya ce innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin manzanni za su ce ya Allah kai ne masanin gaibu da ake ce ma gaibu shine da Allah ta'ala ke fanta kansa da shi bai sanar da wani ba idan ya sanar da wani to ya tashi daga sunan gaibu ya zama nubuwa ya zama annabta so da haka mutanen da zaka ji suna kullum neman fitina su ce wai annabi ya san gaibu ni ban taba ganin neman fitina kamar wannan ba taba ganin kin Allah da kin gaskiya kamar wannan magana in ka ce annabi sama ya san gaibu me kake nufi kana nufin akwai wani ilimi da Allah da annabi sama ya san shi ya tara sani da Allah ba Allah ya sanar da shi ba abinda da kake nufi amma ka ce Allah ta'ala na sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abin da ba kowa ya sani ba shine ake ce ma annabta da risala to me ka ce annabi ya san gaibi kuma ka ɗauki wannan ya zama wani abin da za ka ɗauke shi ka raba kan al'umma da shi ka hukunci akan mutane in za ka yi bayanin wasu ka zage su su ne wanda suke cewa annabi bai san gaibi ba ah, ai ba zagi kai ba ka yabe su ne sun faɗa abin da qur'ani ya faɗi ne ga manzannin da kansu suna faɗi ولو كنت أعلم الغيب لاستقفرت من الخير وما مسني ما التي عالم الغيب فلا يذبر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله يا دم أنبتك إذا ألا يذهب أنب تسير سند شيء أبن نباق واي سنبا واي سند الشيء كينا وسنش غيب صلى دا ألا يتي الله سمي يزو يكرم تدبو كابم الله يسند منزل سمو الله سنن سغيب da ya sanar da shi sunanta annabta annabta ke san zuciya ne da kin Allah ban taba ganin san kin gaskiya da kin Allah kamar wannan maganar a fili ga mutum yana kallon fararen kasi ce bakake saboda yana da son zuciya kuma ba wani abu bane so ake yi a ce annabi ya san gaibu daga nan kuma sai a kawo wasu raba da sai a ce su ma duk sun san gaibu sai a fara maka daga sayyidina abubakar a ce ai ya faɗi yadda za a haifa masa da zai mutu sannan a kawo maka ya tariya tuljabal na da Na'umar, daga nan sai a gangaro a gangaro a gangaro a gangaro a gangaro har a zo kasa in Allah ne wannan a ji tsoron Allah shi yasa duk wanda suke yin waɗannan maganganun da rubuce-rubucen su da suka gabata in sun tashi za su tattaro irin waɗannan mutanen da suke son su kare wanda suke ce musu waliyai to sai sun faro daga sahabbai kaman abun arziki za ka ga littafi ta ce maka tabaqatul awliya tabaqatul awliya sunan littafin kenan matakan waliyai sai a faro daga sahabbai daga sayyidina abubakar suke farawa kamar abin arziki kana karanta littafi a ah, tiryan tiryan kana nan a zo irin su tabi'ai a zo tabi'u tabi'i su al-imam malik ana nan ana gamawa su gama waɗannan bayin Allah na gari kawai sai a fara kwashe kwashe ai ta kwasowa ai ta kwasowa kai mamaki ka ga wani wanda lalataccen layin ya fi shi tsarki sai a ɗauko shi sai a rubuta shi a ce waliyin Allah ne kuma ana ba da tarihi tarihin kazanta kuma an rubuta kuma ya waliyi a ji tsoron Allah a game da irin waɗannan abubuwa Allah zai yi hisabi ranar lahira wanda ya zama sanadiyar batan wasu ranar gobe kiyama zai dandana Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu tambayoyin jiya waɗanda ba mu amsa su ba akwai wani da yake tambaya cewa yana da wai wai mutum ne yake da abin nan mace ce take da mace ce mahaifiyarta mahaifinta ya rasu ya bar su su biyar mace ce mahaifinsu ya rasu ya bar su su biyar maza bi mata uku amma ba su raba gado ba har ta mutu ba su raba gado ba har ta mutu ba ta da ɗa ba ta da miji ba ta da ɗa ba uwa sai waɗannan yan uwan nata maza guda biyu da mace ɗaya sai an ce mata uku ne na ɗaya ta tafi ko ba su uku ba mata ita ta mutu yanzu ai tsohon mata biyu maza biyu ke ko ba haka bane to kuma dai me kafin ta mutu sai ta ce idan ta mutu rabon gadonta ta ba wasu mutum biyu daga cikin yaran yan uwan nata malam abin da nake nema karin bayani shine su waɗannan yan uwan nata ba su da gadon tunda ta yi wasiya da dukiyarta duka ina fatan malam zai warware min wannan matsala a'a suna da gadon su. wannan wasiyar da ta yi wasiya ce ja'ira mutum baya wasiyar dukiyar ta baki ɗaya a musulunci ya ce ya yi wasiyar dukiyarsa ga baki ɗaya in kana nan kana jin mutum ran nan ko kuma ka bi karatuttukan ko ka bi su a baya za ka ji mun faɗi cewa ai manzo sama ya hana sa'ad ibn abi waqas ya yi wasiya ma da sulusun dukiyarsa kai rabi ma annabi ya hana shi sallallahu alaihi wa sallam to ina ga kuma yadda duka to daga wannan wasiyar ba ta yi daidai ba abin da ya halasta shine tunda waɗannan yan uwan za su gaje ta su ne magadanta a fitar da haƙƙinsu su su kuma waɗanda ta mawafiya ‘ya'yan ‘yan uwan nata guda biyu waɗanda a yanzu ba za su gaje ta ba tunda akwai waɗannan iyayen nasu sun kore su to sai a duba a ga abin da bai wuce sulushi ba one third ɗaya cikin uku sai a ba su sauran kuma haƙƙin waɗancan ne a raba musu gadon su wannan shine abin da shari'a mutunci ta yadda da shi amma mutum ya wasiya da dukiyarsa duka kuma yana da magada ba a yadda da haka a musulunci ba ki wannan ya ce wannan ya ce tambaya ta game da wasiya ce idan shin wanda bai da gado zai iya tambaya roƙon a bashi wasiya a mutuwar mai dukiyar bara ba asali bara dai ba kyau a musulunci amma in ka ga kamar bai da niyyar wasiyar eh, kuma kaga ba za a sha ba ka to ba laifi ba ne sai ka ce to da Allah sai ka dan zagaya ka ce dan Allah ka yi wasiya cewa in ka rasu a wa to kaga shi kuma in ya fahimce ka to sai mutum ya maka wasiya in ya mutu a baka wani ba da damuwa eh eh kaga shi din na iya kawo shi ko ta fassara ko <laughs> ya kosa ya mutu kenan ta ce wani mai wasiya in ya mutu a baka dukiya ka ga da damuwa amma a babi na halarci in kana da cikin mabukata ya halarta za ka iya yi wallahu alam malan naji wani ya ce akwai wata inuwa ranar alkiyama wadda Allah yake sa bayansa ga waɗanda ya so amma ya ce duk wanda ya taɓa zina ba zai shiga wannan inuwar ba to in haka ne malam har wanda ya tuba a duk tuban da mutum ya na farko dai inuwar ila hadisin as-sab'atu alladhina yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluhu yawma al-qiyamah yake nufi hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi hadisin ya lissafa wasu jinsin mutum ba cewa ranar gobe kiyama Allah zai sa su a cikin inuwa daga cikin sa akwai wa rajulun da'atkum ra'atun zatu hasabin wa malin faƙala inni a kafin maha rabbal alami da mutumin da wata mata mai dukiya mai dangantaka babba irin manya-manyan masu kudin nan ta gayyato shi lalata da ita ya ce a shi ba zai bai na tsoron Allah ba kaga a cikin shi ne ya kila aka yi istinbatin wannan magana kaga wanda ya zina ba za a tashi a ciki ba ke amma wanda ya tuba ai tuba an yi mana bayani tuba ai tuba na goge duk abin da aka yi kafin shi in mutum ya tuba daga zunubi Allah ya yafe mai duka shine ma'anar tuba ai shi yasa aka ce ai shi tuban na bukata yana da shari'a ba haka nan kawai da labari ake faɗin tuba ba tuba na da shari'a mai al'akadari Allah ya gafarta masa ai ya faɗa maka wasu daga ciki wallahu alam ina ganin sauran ga su jibbi guda ya Allah kai mu mu shi mu gani صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله من السنة يتمكن جبار الخير والسلام عليكم ورحمة الله